wa barakatu barkamu da kasancewa a wannan gari na tumu a jihar gombe a karamar hukumar akwa ne karamar hukumar akwa local government a wannan asibiti ne um, sunan asibitin what? cottage hospital tumu na yi farin cikin kasancewa ta a wannan wuri fata na da kuma buri na allah madaukin sarki kamar yadda kuka yi tsari allah ya ba ku ikon gina masallaci to ubangiji allah ya gina muku a gidan aljanna allah madaukin sarki ya ba ku ikon raya shi kuma ya ba ku ikon kulawa da shi kamar yadda ya kamata sun da ina tare ne da jami'an lafiya ma'aikata lafiya cikin likitoci da nursing nursing da kuma waɗanda suke kulawa da asibitoci hatta mai shara magana ta za ta shafe shi na farko dai ku sani cewa sana'a ta likitanci kula da lafiyar mutum wani abu ne da ya ɗauko tarihi tun asali akwai annabi guda likita ne annabi guda likita ne annabi isa idan ka karanta tarihin annabi isa alaihi salatu wassalam medical doctor ne wa tubri'ul akmaha wal abrasa wa tuhil mauta a zamaninsa abin da ya yi fice da shi shi annabi isa abin ya kware don kowane annabi akwai abinda da yake yin fofula da shi to abin annabi isa ya fofula ya kware da shi shine warkar da mutane daga cututtuka da haka shi mu'ujizarsa da allah ya bashi tana kan wato yi wa mutane magani ne da warkar da su kina kaga wannan abun dole ashe malamai sun yi rubutu a kai kada wanda ya ɗauka cewa harkar likitanci da kula da lafiyar mutum wani abu ne da bature ya kawo shi a tarihin duniya ma daga musulunci ne aka samu ilimin likitanci medicine daga su ibn sina babban malami ne sananne duk wanda ya karanta tarihinsa da yadda aka samu ilimin likitanci zai ga cewa musulunci ne ya fito da wannan ilimin amma daga baya aka mana fin karfi aka kwace abin sai ya dawo yanzu su muke bi akwai babban labirari a alexandria ana cewa a kasar egypt ana cewa iskandariya da larabci akwai wuri guda na rubuce-rubucen ibn sina da irin gudunmawar da ya bayar a addini da kuma harkar medicine ga baki daya daki ne guda littattafai ne iya ganin ka duk harkar abin da ya shafi tarihin ilimin likitanci ne a addinance wallahi idan ka karanta za ka gane cewa musulmi ba karamin bacci suka yi a kan harkar lafiya namu ne mu muka kawo shi mu muka kirkiro shi amma yau an zuba mana ruwa an danne mu mun danne kanmu mun koma baya kamar ba san da wannan karatun ba har ma wanda ba musulmi ba zai zo ya tuce a duniya ya ɗauka ilimin nasa ne ko kuma musulmi kun zama yan kallo ilimi na injiniyarin ilimi na sassaƙa akwai annabi guda kafinta ne annabi zakariya duk sassaƙa da tsera kira wani annabi annabi Dawud shi kuma karfe Allah ya kore mai iron benda ne mai walda ne mai sarrafa karfe ne Allah ce wa alanna lahul hadid an i'mal sabiratin wa qaddir fi sardi wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir duk annabawan nan da za ka bibice su annabi lutu manomi ne noma yake yi har zuwa yake gona ya yi aiki ya sari itace ya ɗauko ya kawo akwai annabawan da sun shahara da kiwo alaihi musalatu Salam? annabin mu makiwayi ne annabin mu business man ne dan kasuwa ne annabi ya je kasuwa ya kasa kaya ya jira kwastoma an ce nawa ne an saya an taya ya sayar ko ya ki sayarwa ya yi business da shi da matarsa na na khadija shi kan uwar jarin ba nasa bane na wani ne shi yaro ne ma a kasuwancin kaga dan a nuna ma musulunci addini ne wanda yake nan tarihi yana da asali to idan ka zo babin likitancin ma to shi kansa annabin mu shi ma likita ne wanda ba sani ba ne suke yin baya ga yanzu a cikin ku cikin researches din da kuke yi ban sani ba ko ina kuna irin wannan field research din ban sani ba da wani zai iya yin wato research akan abin da ya shafi harkar likitanci ta bangaren annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi hadisai da inda annabi ya ta yin magani suna nan barkace a samu wani likita ya linkin ɗin research ɗinsa da fitar da likitancin annabi a cikin hadisan annabi cikin bukhari ko cikin muslim ko cikin abu da ko turmizi da nasari ba karamin ilimi za a samu ba kaga yi wa ilimin zamanin hidima kuma a jisan time kuma yi promoting ilimin addinin ka ka fitar da annabinka ya zama mai matsayi da daraja So ina ina wannan wannan wato bukata ga ƙungiyar likitoci ga da tsayayyaji nan al'iman ya kamata cikin ko da research ne ku biya kuɗi a yi da sunan al'iman ku fitar da irin likitancin da annabi ya yi annabi har jinyar mutum ya sa a tsakiyar a masallacinsa an yi jinyar mutum sa'ad ibn mu'ad an je yaƙi aka harbe shi jini ya yake tsayawa annabi ya ce ku masa ɗakin jinyarsa tantinsa a cikin masallaci na da min qaribin dan in rinka gaishe shi kusa aka ce aka yi mai tantinsa a cikin masallaci annabi ya sallah zauna gaishe shi har jini yana fitowa ta ƙarƙashin tantin saboda bala'in jinin da yake zuba annabi ya yi magunguna har magani har fa littafi ake da shi sunansa tibbun nabawi me yasa likitocin mu musulmi da za su fito da waɗannan ba so ina kira ba wai a nan jihar gwamba kaɗai ba ƙungiyar al'iman a matsayin ku na ƙungiya ta likitocin musulmi Lallai a fito mana da wani rubutu series of research series of writing daban-daban yadda za a ɗauki yadda annabi ya likitanci don zai taimaka likitocinmu za ku iya research da paper wadda take da topic tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake magani yake likitanci za ku iya da irin magunguna waɗanda suke ɓangaren famasi za su iya ɗauko irin magungunan da annabi ya amfani da su a zamaninsa na likitanci ku duba littattafan da malamai suka yi magana akan harkar likitanci da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yi? yana nan duk a rubuce malam budewa kai za ka yi karanta to ba shi kadai ba matarsa na na aisha ma likita ce na aisha urwa ibn zubair ɗanta ɗan gidan Nana na asma'u ya ga yawanci in an zo ciwo sai na aisha ta bada magani tana bada prescription a je a yi kaza a taba kaza a yi kaza a daina kaza a sha kaza kar a yi kaza yace wai ke ina kika samu wannan magungunan ne ta ce tsabar zama ne da annabi masu larura suna zuwa su yi bayanin ciwo annabi ya ce a kona kaza a yi kaza a kona kaza a yi kaza a sauran na na sha likita ce a cikin rubuce-rubucenta ko karanta karancenta ilimanta akwai akwai bangare na harkar magani wanda wannan shi ma is a topic for research na na aisha kadai ta ita ta yi research a kanta dangane da dangane da irin wato gudunmuwar da ta bayar a ilimi na likitanci yau dai ina nan ina ta jibga muku aiki da ke ina fatan insha Allah za ta rike kuma za mu ga canji da nan ita har fadarar gaba da wannan ne za mu nuna mu wayayyu ne dan boko ne mu wayayyu ba ana zuwa ana kawo maganganun arna kuna hada cewa ba proof na kafirai wani ya yi kaza theories ko ba ka bane kuma a yi aiki da shi in abu ya rikice ma sai a ce a littafin wani ai yayi kaza practical aspect din sa na kaza idan abu ya rikice duk duba to me yasa ba za mu fito da musulunci ba saboda ba mu da gata addinin ba ya gata sai abun ne ilimin da muke da shi to haka idan ka zo cikin tabi'ai cikin sahabbai cikin tabi'i tabi'ina har ila yau akwai malamai waɗanda suke suke suke likitocin addini ne ko malaman addini yanzu idan ka je ƙasar masar majoritin doctor a ƙasar masar egypt ku faɗa yau ko gobe ku ce majority na likitocin misra duk inda ka ga likita a misra to ya da ce ƙura'ani sai dai in ba jami'ar azhar ya karatu ba jami'ar azhar azhar university tana daga cikin first university ta musulunci ta fi shekara dubu ba a san aya adadin da ta yi graduating na likitoci ba kuma a ka'idar bangaren medicine na azhar da zai yiwu ma ka yi graduation daga medicine wai baka da ce qur'ani ba su yana daga cikin wato ko course din na dole ba optional bane idan ka ci duk abin da ka ci ko me ka samu wallahi tallahi sai ka da ce qur'ani so yanzu likita a Egypt zai zo yana maka tiyata yana karanta qur'ani ni din nan ya same ni na je za a yi mun aiki likitan yanzu yake ce mun gada ce qur'ani za mu yi karatu ne idan ce to ai ni yanzu ka soka mun anesthesia ina ni ina wani karatu kuma yanzu amma wallahi haka yana mun aikin ne ya fara karatun qur'ani nan har bacci ya dauke ni yawancin su likitoci ma da ta qur'ani a'a ashe wannan yana nuna me likita wanda yake harkar lafiya shi ma zai iya yin karatun addini muna da MSS a jami'o'i a universities zan buga misali da Kano tun da Kano nake a MSS ɗinmu wallahi sau da yawa shekaru ana zuwa a yi musabaka ta alkur'ani wallahi yan medicine suke cinyewa an jera shekaru likita ne dan medicine shi zai zo ya haddace qur'ani wannan duka misali ne na nake gaya muku alaƙar to masha Allah za mu jira su ne wannan yake nuna mana ce menene alaƙar iliminmu na addini alaƙar kuma karatunmu na likitanci da ainihin wato ba ni sunan shi da addinin musulunci wallahi sun ba da gudunmuwa likitocinmu a da kuma ina ba da shawara ga 'yan uwa yana da kyau a babin wato ƙara ilimi da yada ilimi a karanta tarihin salaf tarihin magabata yaya suka yi rayuwa da harkar magani da mu'amala da kiwon lafiya shi kansa wani tafik ne mai zaman kansa wanda masha Allah tabarakallah yayin da muka zo muka duba za mu ga cewa lallai labirarin musulunci wato a cike yake da ne a cike yake da rubuce-rubuce da ya shafa harkar karantarwa harkar likitanci da sauransu to wannan a matsayin shimfiɗa ne yan uwana nake gaya mana fata na Allah ya sa ku ɗauki da ni sunan shi Allah ya sa ku ɗauki wannan shimfiɗa ta zamanto dalili ne da zai daɗa ƙarfafan gwiwar ku kuma dalili ne da zai ƙara nuna muku cewa wannan sana'a ku sana'a ce wacce take tana da tushe tana da asali kun ga dai na gaya muku a cikin annabawa akwai likitoci a cikin sahabbai akwai likitoci a cikin manya-manyan malamai wanda suka yi rubutu a duniya akwai likitoci to kenan tunda akwai likitoci to ku lalle akwai gudun wanda suka bawa wa al'ummar su kenan kaga ya kamata a yi research a yi bincike a bankaɗo waɗannan abubuwa a fito da su fili a yi wa duniya bayani don mutane su ƙaru kuma su gane cewa na addinin namu is rich up wato waɗannan abubuwa da za su amfanar da duniyar likitanci da harkar ciwon lafiya a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi an yi jinya shi kansa manzon Allah an mata jinya yanzu annabi yi zazzabi mai tsanani da jikinsa yake tiriri amma shi da kansa ya ba da umarni ya ce a rinka ɗebo ruwa bokiti bokiti ana zuba masa kaga nan ya kamata likitanci na zamani ya yi bincike me ya alaƙar tiririn jikin mutum zafin jikin mutum da kuma a watsa masa ruwa ko a sa tsumma a sa jikin ya sanyi kaga ai akwai shi a likitanci a zamanance to kaga sai a samar da wannan proof din a ce a ah, aiku annabi ma ya ba da wannan ilimin kaga tus din ilimin sai a ce daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba daga wani bature ba to kaga wannan yana da kyau mu kula da wannan sosai kwarai da gaske yanzu ki annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewa idan guda ya shiga cikin abu cikin abin sha ya fada in ya zo fadawa kan fada da fuffuken sana hagu saboda mugunta irin na guda saboda akwai cuta likitoci sun tabbatar a jikin kuda likitocin zamani sun tabbatar a jikin kuda akwai cuta amma kuma iliminsu na zamani bai ba su cewa akwai maganin wannan cutar kuma a jikin kudar ba da haka su a wajensu a zamanance in kuda ta abu to kama ya zama poison kama ya zama ciwo to amma a likitancin musulunci annabi ya ce in kudan nan ya fada to kafin ka ɗauko shi ka dulmiya shi a ci ka ɗan danna shi sai ka ɗauko shi ka bai farbe ce a ci kuda ba amma ka danna shi a ciki sai ka jefar ka ciro shi ka jefar da shi yace a cikin jikinsa akwai maganin wannan cutar sai ga wani babban bature a ingila ne ko a wata kasa daga cikin kasashen turawan nan wata rana ya zo ya yi wani finding research sa da yana murna cewa an ya samo cewa a jikin kuda akwai wani magani ya zo gama research din ya bayani zai ja miliyoyin dalolinsa na research din da sai wani babban likita sai ya tashi ce ai wannan sama da shekara dubu da kaza ai annabi Muhammad ya riga ya faɗa ka ba mu asorarci ka ba mu evidence sama da dalili ya jawo hadisin da manzon Allah yi bayani wallahi wannan likitan dalilin da yasa ya musulunta kenan shi mai research sai gane ashe annabi ma yana da ilimin likitanci to shi daman bature yana gina yardarsa ne akan abin da ya proving ya tabbatar da aka yi musulunta amma very unfortunate musuluntan nan ta sa ya yi asarar aikinsa ya kuma yi asarar wasu damammaki da yawa saboda ya za a yi a matsayin san shahararren mutum irin wannan ya zo ya ce ya yarda da wani abin da addinin musulunci ya zo da shi to yanzu me amfanin likitocinmu na zamani da Allah ya ba su ido akan addini ba za su rinka faɗaɗa tunaninsu da binciken su rinka binciko abubuwa da ya shafi addini wanda yana da alaƙa da likitanci ba ba a karye ba ne a zamanin annabi ba wanda ya taɓa karyewa to ba a ɗaura mutane ba shi ba likitanci ba ne to yasa ba za a bincike a gano ya suke ɗora mutane ba a da jini bai zuba ba ba a karye ba ba a yanke ba jini ya ci zuba to sai a bincika a research yaya suke tsaye da jini da in ciwo ya same su ba sun je yaƙi ba da me suke amfani bandejin nan da kuke gani billahi azim musulunci ne farkon kawo bandeji bandeji da ake amfani da shi a daure ciwo don kada ya rinka datti ya shiga ko kada ya rinka wayewa da sauran duk akwai shi a cikin hadisan bukhari da muslim annabi ya bada maganin zuban jini idan mutum jini yana zuba ya kona kaza ya kona tabarma a ɗebi tokar a liƙe kuma ya tsaya kuma ya warke kuma ya bushe sai a ƙoƙari ya za a yi modernizing ɗinsa a mai da shi na zamani yaya likitancin zamani zai mai da shi a amfana da shi a yi packaging ɗinsa a fitar da magani yan pharmacies masu yin harkar magani ko akwai wani nasi ne da yake shi magani dole sai na wane da wane ba duk abin da aka yi furubin ya tabbatar yana magani ba shi ne ba ga sababbin abubuwa da ake samu wani zamani suna da alaƙa ana samun magani da su kuma duk sai ku ga in kun yi tracing sources ɗinsu yana karewa ne zuwa gani addinin musulunci da haka 'yan uwana masu aikin lafiya ku sani cewa wannan harka tana da asali a addini jinya ɗin da suke gani notin musulunci ne zo da shi yanzu na na aisha notin ce duk matan sahabbai galiban ɗinsu notis ne saboda idan an zo yaƙi su ne suke notin ku je karanta shi kuma wannan za ku samu wannan ilimi ta hanyar duba tarihin yaƙuƙuka sai ku bincika ba an kashe wani ba ba an taruwa wani ba ba wani ya rauni ba su waye suke za su ke ɗaukan masu rauni mata ne su je da gadon ɗaukan mara lafiya su tsora shi akan itace su kawo shi su shimfiɗa shi su ta masa yadda za su gyara shi ɗaya da jimin da yake zuba duk yana da wannan a musulunci amma me yasa da aka binne wannan ilimin saboda rashin gata ɗan bokon mu sai su ta boko sai su ta kaucewa hanya a bokon mai kan su yi bokon da za su taimaki ainihin wa ba na sunan shi addinin su amma ya laifi to wannan ababin shimfiɗa ne don na gaya muku wannan aiki aiki ne da yake yana da tushe yana da asali da sai mu dawo babban topic dinmu da za mu tattauna a kai wadda da kansu zai rufe shine bayani na tausayi bayani na jin tsayi da kuma irin wato a kiyalet da ake samu daga wato ma'aikata lafiya tun daga likita har zuwa masinja a hakikalin gaskiya na sani cewa ni ba likita ba ne amma a cikin karance-karance na akwai inda na karanta ana faɗa a duniyanci abokance ana cewa ya kamata likita ya zama mai tausayi akwai wannan pejin akwai wannan section ɗin akwai wannan part ɗin babi na tausayi babi na lallaba marar lafiya babi na rarashi. inda suka ci gaba akwai inda za a zo a koya maka yama ake rarrashin patient akan iya yin mutuwa a hannunka amma uslubinka mai kyau da za ka nuna wa masu jinya zai rage musu tension da zafin mutuwa idan ka karanci abu akwai hanyoyi da ake bi yaya idan kana jinyar mutum ya mutu a hannunka ɗan uwansa ba sani ba wace hanya za ka bi ka ba su labarin ɗan uwanku ya mutu wannan ma ilimi ne mai zaman kansa akwai shi a boko akwai shi addini to muna lakin ɗinsa akwai wanda idan ka zo baka yi da gaske ba ka gaya masa mutuwar babansa ko mutuwar ɗansa ko mutuwar matarsa kai ne sababin mutuwarsa kuma don za ka daki zuciyarsa ne daga uslubin da ka bi ka gaya mai ɗan uwanka ya mutu ko ubanka ya mutu kwatsam baka bi hanya kai ne shimfiɗa baka bi hanya da ta dace ba to za ka jefa masa ciwon da har abada kai ne sababi don wani zai iya buga zuciyarsa a lokacin ko bai mutu take ba daga baya bayan yan satuttuka da mutu kuma wannan fa an yi ba ɗaya ba biyu ba lokacin da nake jinyar mahaifina a federal medical center na azare a nan ya rasu tun cikin dare aka kira ni daga kano na bugon mota ina jin na iso gudun na wajen karfe uku na dare jikinsa ya yi tsanani kwarai likitan ya ce a kira wani aka kira ni lokacin da na zo bai rasu ba amma na karanta a hadisi na karanta a bayanin musulunci alamu na mutuwa jikina ya bani da cizon na mutuwa zai amma bai mutu ba amma wallahi malam nusin din nan ya burge ni sai na kai ba komai fa karka damu wannan normal damu ana yi ba komai haka yake faɗa karka damu ba komai damu is normal wannan ne, kuma zai miƙe ba wani abu ne ba ina ta masa addu'a ina ta masa addu'a ina ta masa addu'a har aka zo ya rasu ni na ga lokacin da ya rasu amma wannan nufin cewa yake yi ka kwantar da hankalinka ba damuwa bane bacci yake ka hankar da hankalin sai da ya tabbatar ni da kaina na gane ni nake ce masa ya rasu yana cewa a'a kaga shi ba shi ya bani labarin mutuwar ba kaga abin yami ya ya ya kulin tempa din wanda ya san ya mutu amma yana nuna mu a'a da saura da saura sai ya taba guri kaza sai ce bari in je inda bari in je inda kuma ni na san duk dabaru ne na irin likitoci ya burge ni mutumin nan kwarai da gaske data ni da kaina ni nake ce masa ya fara su ya fara su ya fara su ya fa mutu ya rasu sai ce haka ne malam Allah ya karɓi kayan shi amma na san ya fi ni ilimin cewa ya rasu wallahi to ina ga wanda zai zo ce da kai kai babanku ya mutu ba la la la la wannan bai ba ko kuma yana zuwa a tare da shi ya mutu ko sai jiya ce kai ya mutu wannan ya mutu kulin da shi ya rasu ya rasu ba haka ake yi ba ni zan koya muku ba amma ina so in gaya muku daga cikin kukan da al'umma suke yi da masu harkar lafiya shine mummunan bayar da labari na mutuwa ga fashion wannan kuma sai ku je ku ta fashin baki in kun je mitin ɗinku in kun je tarurkan ku suka san me za ku gaya junanku kowace kalma da za ku yi amfani da ita na kwantar da hankalin patient kafin a bashi labarin wato dismiss da mutuwan dan uwansa ya kamata ku yi amfani da shi kuma anan akwai babi na kwarewa ba sai abin da gan shi a littafi ba experience gogewarka da yawan aiki zai sa ka samu hanyoyi da yawa da zaka rinka bada labarin mutuwa ba tare da yayi tasiri a cikin zukatan marasa wato wato dangi na mamaci ba ɗaya kenan ina ya kamata likitoci su gyara wannan abu na biyu zan dawo kan zan dan taba kan masinjoji masu kula da ba masu ba masu harkar shiga harkar lafiya ba masinjan asibiti ko masu gadi su ma suna da gudunmawar da suke yi na cutar da mutane a yi haƙuri fa da wa'azin nan nawa a yau so muke mu gyara ko yawwa su ma suna da hanyoyin da suke cutar da mutane yanzu mutane wani lokacin sukan zo asibiti tun da asuba don su kama layi wani ya zo tun da wuri maimakon ka buɗe masa get kar ya shiga cikin asibitin tun da ba buɗe ba amma ka buɗe masa get ka ba shi wurin zama ka fara sa su a layi ka yi tsarin da koda shugabanka bai ce ka yi ba ka sa littafi ko ka ce kai ne na ɗaya kai ne na kaza kana cewa sannan ku da zuwa sannan ku da zuwa kana rage musu tension watakila wani a karɓan katin nan bai wuce sati biyu zai mutu amma wallahi mala akwai asibitocin da ake zuwa sai a zo a rufe get ɗin ga fili yadda da ga daji a buɗe wa mutane su samu wurin da za su zauna ga masallaci a ciki a buɗe musu yi sallah asuba wallahi ba za su buɗe ba sharri mai gani. da haka mutane za su yi cincirindo a bakin gate wanda ya zo tun karfe hudu hudu da rabi tun asuba bilal azum umma ba abu wanda ya zo karfe bakwai sai ya riga shi wucewa gaba da kokawa da tura kofa ake shiga a je a kafa layi a kama layi na karban kati waɗanda suke bayar da kati ko waɗanda suke yin hanya a karɓuka kaci, cin hanci ya yi yawa wannan watakila ko anan ƙauye ne watakila ba a yi amma ina magana ne tun da duniya ce ana yaɗawa zai shiga ko ina don mu yi maganar cewa muna magana ne da ko ina wallahi malam akwai inda sai ta ba da cin hanci za ka karɓi kati katin da gwamnati ya kamata ta kai maka shi har gida tun da kai ɗan ƙasa ne kana da haƙƙi a taimake ka yana da cikin services ɗin da za a yi wa ɗan ƙasa a taimaka masa marar lafiyan da ya kamata ambulance ya kamata a tura aje a ɗauko shi har gida a kawo shi kai ko ba za a yi masa kyauta ba ma a yi masa ma ya biya ma wanda inda aka ci gaba haka ake yi manya-manyan ƙasashe marar lafiya yana gida kawai waya zai danna akwai wayar da zai kira ɗirin za ta faɗa wajen harkar lafiya a ina kake wuri kaza kai wayar ma za ta ba da adireshin ka billahi azimu malam take za a zo mai da abin cike-cike a zo a fara duba shi a gurin kuma a ɗauki ambulance a ɗauke shi a tashi a mota a je a kai shi a ba shi gado a mai komai da komai a inda aka ci gaba da yanzu an waye haka ake amma mu da gangan ake yin abubuwan da ake yi saboda an lalata harkar lafiya a ce saboda lalacewa a ƙasar mu kayan aiki da bai kai ya kawo ba mu shi babban asibiti da ya yi suna sai ga ɗan ƙaramin abu na aiki ba a shi sai dai ka fita waje komai in ka zo sai dai a ce ka fita waje to me what is the essence of a ce a asibitin wanda bai kai gwamnati ba ya mallake waɗannan abun to ina ga gwamnati to inda aka ci gaba suna kula da marasa lafiya tun daga farkon treatment da za a ba su na ga likita kwanan nan naje egypt naje irin check-up ɗin wallahi tun daga na shiga asibiti tun daga na shiga aka fara yin hidima duk inda zan je sai an hada ni da mutum asibiti ne ya fi mutum miliyan a cikin gurin da ma'aikata da mu amma ina gaya maka suna da kokari duk patient in zai je wurin awon jini wurin ɗaukan majina wurin ba da fitsari wurin bayan gida wurin mai da sauransu wallahi sai an haɗa ka da mutum guda da zai ta hidima da kai a yinin nan gaba daya musamman suka ɗauki ma'aikata kawai su aikin su raka marar lafiya opd wane ne kaza amma mufa sai station ya zo babban asibiti kafin ya samu inda zai je ga likita ko inda zai je ba da sa a ɗauka har lokaci ya ƙure na daukan jini yana zuwa zai tara a rufe ya ɓata ya tambayi wannan ya danna shi can ya tambayi wannan ya danna shi can ina wannan bayani ne jama'a dan a samar da gyara in fa da gaske ake yi harkar lafiya kadai gwamnati gwamnati ta yi felin akan harkar lafiya kadai to su yanda suke din sai a sa mutum ita maka hidima ita maka hidima kaddara ma an sa ma a cikin services ɗinka za ka biya ai is good yana da kyau an girmama ka kuma abin mamaki duk likitan patient ɗin da ya zo in dai zai ga likita ne za a yi masa wannan test ɗin za a yi masa kaza idan lokacin cin abinci ya yi wala automatically malam a'a a cikin sun ɗinka aka sa ma kuɗin abincin nan a cikin me za su kawo maka ruwan sha za a kawo maka abinci idan mai shuga ne a jikinsa ko mai ciwon kaza sai ce sun tsirga sun gani na damar sun gwada ka to za su maka abincin masu ciwon shiga idan ka cin nama cikin abin da za a kama paket din abincin ka bari a sa nama a ciki malam na ga kwarewar mutanen nan fiye da yadda kake tsammani a baka a baka ruwa kuma a nuna ma ga wurin sallah so dole ma nan gaba ka yi sha'awar ka dawo baka da wata wahala da za ka yi amma mu fa yaya matin da kawai zai rinka daka mara lafiya tsawa aikin banza yan ƙauye ko ku kusan me ake yi ba suna ta talla ka je ka in ba za ka bulaye ka tafi gidanku kai gidanku ne kai kai nan din da ka zo gidanku ne kai ba zai ku ne ni ban ga dalilin da mutum zai zo bai da lafiya ana daka mai tsawa ana ci mutuncin sa ba it is very bad it is unfortunate wanda kuma wallahi ku ma'aikatan lafiyan nan ku ne ya kamata ku fara buga misali kuna nuna kuna ƙaunar patient ɗin nan kuna lallaban su ko da patient na san patient yana taurin kai na san akwai arrogant mutane za su zo neman lafiya amma da very arrogant ko ba ka bane ba to kai tun da kai kana harka ne na tausayi da jin kai wataƙila a hannunka zai mutu ba ka sani ba ba wanda ka lallaba shi ba ina fata ana fahimta to sai ku koya idan kuka koya musu su ƙananan ma'aikata za su yi ga bala'in cin hanci da na faɗa yanzu sai mutum ya zo ya makara an kusa rufe ba da kaci idan ka zo sai ka samu masu da asibiti ya za a yi to a to ai kai ka san ya za a yi to ya miya me kake da bukata kake mutum nawa ne ba ni sunan su kawai abin mutane suna nan sun fi mutum arba'in suna layi masinja da yake shi ma'aikaci ne zai amfani da wannan opportunity ya tsallaka an ba shi dan kudin kashewa sai ya je ya gaya mai yankan katin kuma daman kashe mu raba ake daman shi mai yankan katin idan dai emergency ne bip ne to guda nawa na baka eh kaza ka abin to fatanci ce na fa ka manta idan naira ɗari biyar aka bashi to shi yana ɗari biyu wancan yana ɗari haka ake yi a manya-manyan asibitoci da ake wahalan ganin likita yanzu akwai likitan da ba a iya ganin sa da sauki sai an yi da gaske za a gan shi kuma yana da adadin mutanen da yake gani a kullum amma idan kana da kuɗi za ka gan shi ba wai asibitin kuɗi ba ne a'a ma'aikatan da suke ƙarƙashinsa su za ka ba kuɗin a dole dole a cusa fayil ɗinka kuma ya ganka a dole ko ya sani ko bai sani ba sun karbe dan abin da za su karbe shi kuma ya zo ya ganka dan talaka fa ne wanda bai da hanya za ka yi ta zuwa sana ganin likitan sai a ce wallahi har yanzu fayil ɗinka bai samu shiga ba duka wannan ma'aikata ƙanana ana haɗa baki da su ana wannan akwai wanda ake haɗa baki da su ana satar magani na gwamnati akwai wanda suke suna da wannan ɗabi'ar akwai stockkeepers da ake haɗa baki da su da pharmacist da suke bada magani a rufe da daddare a zai a kwashi maganin gwamnati a fitar da shi duka ma'aikatan lafiya suna yi kuma mu waɗanda ba ma'aikatan lafiya ba duk mun sani kuma ana ba da labari ana ma gaya mana kemis kemis da ake ɗiba ana kaiwa magungunan gwamnati ana sayarwa wallahi tallahi sai Allah ya tambaye ku kuma ku sani cewa mutum kowane mutum da aikin zai shiga wuta ko aljanna ina faɗin wannan ne kada tsautsayi ya sa ka shiga ɗaya daga cikin waɗannan layuka magana cin hanci maganar kaza magana kaza sauransu to hatta din yaya za a yi a samu ko a yi mutum aiki ko na mun sani yanzu akwai inda zaka je asibiti za a yi ma aiki wallahi idan ka'ida ne za ka yi sai likita ya rubuta ma sai ce bayan wata uku sai bayan wata uku za a ma aiki amma ina tabbatar maka idan ka shiga ka fita ka je ka samu masu rubuce-rubucen ka nuna musu wani abu ka dan na musu sati mai zuwa za a yi maka aikin ka alhali wani kuma bawan Allah daga wata ƙasa ya zo ko daga wani gari ya zo ko daga bodan Nijar ya taho ya zo yana zaman wata ukun nan yana zaman haya yana jiran lokacin da za a yi masa aiki kai kuma an baka kuɗi ka cire fayil ɗinsa ka saka na wani duka ana yi akwai donors masu ba da jini kyauta mutum ya zo saboda Allah don jin tsoron Allah ya ba da jininsa kyauta a asibiti a blood bank suke cewa ko me ake cewa ya kai abin nan ɗansa akwai waɗanda su kuma aikinsa in an zo an ba da wannan jinin sadakar su kuma su sai da shi wanda haramun ne ga shi yanzu ka kana aikin likita kana kana karɓar albashinka na gwamnati kuma kana cin haramun wallahi tallahi ba za ka iya biyan wannan kuɗi ba ba za ka iya biyan wannan kuɗin da ka ci ba ka sai da jinin mutum mutajara ciniki saye da sayarwa da jini haramun ne ka sai da jinin mutum ka karbi kudin kuma ya zo wani ya bada saboda Allah dan a taimaki marasa galihu a agaza mutu duka wannan barna ce na ƙananan ma'aikata bari mu dawo kuma kan likitoci Allah ya saka musu alheri jama'a aikin likitanci wallahi idan kai da gaske in ba sa'a ba sai ka riga wani malamin addini shiga aljanna ina gaya muku wannan ilimin addini karantarwa akwai abubuwa da yawa da suke shiga ciki wataƙila, riya wataƙila ba dan Allah ba wataƙila, kaza ko an yi kuskure ko an yi waye da sauransu da gashin akwai lada tabbas amma wallahi malam idan likita ya kyautata niyyarsa yake yi a ransa yana jin cewa ibada ne abin da yake yi ina tabbatar maka wataƙila ƙiyamun sa da zai shigar da shi aljanna ba nafila da yake na azumi ba lallai shiga da shi aljanna ba amma wannan taimakon mutane da yake sai ba shi gidan aljanna ko kun san tsabar kulawa da mara lafiya ba wai shan magani ba shawarwari masu kyau da kwantar da hankalin mara lafiya yana rage ciwo wani percentage mai yawa a jikin mutum jininsa ne ya gama hawa yana dab da mutuwa ya kai boda zai mutu ba daidai ba ne ka ce masa wai wai wai wai kai ka ga yadda jinin ka yi ai ka kusa mutuwa ai wannan mutuwa ake yi ka gaba daidai sai ka kashe shi abin da za ka yi in ka duba ka gani ya danganta ga irin yanayin mutum akwai wayayye akwai mai ilimi akwai mai kaza mai kaza sauransu so idan ka duba ka ga yayi hayi da yawa shikenan kai ka sani a kwakwalwarka sai ka aji sai ce galiban in an auna zai mutum sai nawa yake nawa ne nawa ne suna tambaya nawa ne nawa ne sai ka ce alhamdulillah ai da kyau ai ba laifi amma in ƙarshe in ka za ka nemi ce amma fa ya kamata ka kula ba na son wannan wannan ba na son ka samu wannan jinin a wannan kala next time ka kula ka daina kaza ka daina kaza ka daina kaza saboda yana dan hawa ba da yawa bane amma dai yana dan hawa to ba na son hawa alhali kuma ya sai ka tsoratar da shi cikin hikima ka daina fashin shan magani ka daina cin kaza ka daina cin kaza sai ce na gode likita Allah ya saka na gode yayin da kuma wataƙila ta tarar da jinin ya yi mugun hawa na wataƙila ma zai iya kwantar da shi ya mutu ka zo ka gaya masa to za ka ƙara masa hawan jinin ne ba mamaki wallahi na koma gida ya mutu ko ya zai samu farlayi to ku rinƙa kula haka shiga level ɗin mutum akwai wanda yake haɗari ne to amma gaya masa ɗin haɗarin ne zai iya taimakawa wajen jefa cikin tashin hankali sai ka dan rage abin ba wai kai ƙarya ba Ka yi ne don maslaha don ka rage tension amma ka tsoratar da shi ka tsananta mata akan bin doka ka daina cin kaza daga nan zuwa kaza ka daina kaza ina so ka sha maganin nan kar ka yadda kai fashi ka damun bayan sati biyu wanda kai a ilimin ka na likitanci ka san cewa inda ya maintain yayin wannan abu jinin zai sauka shugan ma zai sauka to amma ya laifi idan baka in ka zo ka gaya masa abu wanda yake na tada hankali ka daɗa ƙara ciwon ne a me yasa yanzu gwamnati idan an zo an yi yaƙi an kakkashe mutane aka yi faɗa na ƙabilanci ko faɗan addini a kashe mutum ya kai ɗari biyar amma a rediyo sai su ce an kashe mutum bakwai me yasa kulin na tension a ilimin likitanci ma akwai kulin tension so ɗaukan ma'aikata ba tare da ana musu courses kuma ana ɗan enlightenment ana ɗan yin lectures na enlightenment akwai abin da ba a littafi ake samun sa ba tsabar gogewa likitan da ya goge ya shekaru ko nas da ya goge ya shekaru sai a haɗa ƙananan ma'aikata a sa su su zauna ya musu lacca wallahi za ku ga an samu canji a cikin asibitocinmu jama'a ni wakilin mutane ne kuma ni wakilin al'ummar ne kuma yadda nake haɗuwa da mutane za su iya kawo kuka na matsaloli na harkar lafiya ba lalle a kawo muku ba magana ta Allah al'umma suna kuka da likitoci da matsaloli kamar haka zan zo matsalolin gwamnati ita kanta zan kuma zo matsalolin su likitocin na farko karancin tausayi wanda na fara shimfiɗa kan wannan ya kamata likita ya zama mai tausayi a lokacin da yake yi wa mara lafiya aiki kuma aikin da zafin ciwon yana bayyana a cikin shi wasu ba su da tausayi za su yi maka aiki suna zaginka za su yi maka aiki suna daka maka tsawa akwai wanda ya ce sai in baka ka mutu banza kawai ana maka abin da kana iskan ciwon mutane dan ƙauye kawai haka ya gaya fashion which is very very bad and it is very unfortunate a gabana na gani wata mata likita nursing ce wata mata ta haihu an samu matsala ta yage da yawa jini yana ta zuba irin haihuwa ta yi ba a samu kulawa ba a asibitin da ta haihu abin mamaki aka sallamo ta a haka negligence of duty a ce a ƙasar nan mace za ta haihu ta yage gaban ta yage a sallamo ta ba a yi mata ɗinki ba wannan wani irin rashin hankali ne ko kuma ce wace irin mugunta ce da haka wannan ta sa ciwon ya tsananta ita da kanta ta gane fa a yage take ba ɗinke ta ba mai gidanta ya ɗauke ta ya kai ta wani asibiti wannan ni a gaba na aka yi wallahi malam an zo ana mata ɗinkin nan billahi lazimu ba su yi mata abun kashe zafi ba aka haɗa ta da wata mai ɗinki haka ta rinka fusgar gagamin nata matan tana wayyo Allah wayyo Allah billahi lazimu har dukan cinya ta take you are very stupid tana dukanta kuma ko allura kashe zafi ba ta yi mata ba ta zazzage ta haka ta mata ɗinkin ta ce in kika dawo mun da kika ce wannan abun ya lalace i will deal with you wato yadda ka san in ɗauki hannu in kwankwasa matan nan da mari kawai dan dai ni mai karantar da addini ne kar a ce nayi ba daidai ba ciwo ya ishe ni ina gefe ina kallo kana zaune kana jiyo karan ɗinkin da take mata tana tana tana yanzu dan Allah ma'aikatan lafiya abin da ya kamata ku rinka yi mutane kenan rashin tausayi allura din nan da kike gani akwai babban mutum da ya shekara saba'in yana tsoron allura wallahi ya ga allura da jikinsa rawa yake sai ka ce masa a haba kai ko da Allah ya ba wani abu ne menene a kai da Allah ba wani abu ne gyara ka gani duk yadda za ka sauƙaƙa masa ita ka sauƙaƙa amma ka ce gyara gyara da Allah alaji me a ciki kana wannan ka soka masa ita ka soka masa ita yana hububu kana kana kana kana kana abin nan ba tausayi wannan ba daidai bane wallahi mala wallahi mala a cikin kwararrun ma'aikatan lafiya ko wanda zai ma allura wallahi yanda ka san muntsunin ka akai haka zai saboda ya goge mala ya iya abu yana dan maka hira yana dan maka labari zai dan tambaye ka wani abu kafin ka bashi ansa kana kokarin bashi ansa ya soka maka ita ya gaba da ka yi abin sai ta haɓa an gama eh tuntunin an gama ta gano me abu ne mai kyau mutum ya zama yana da hikima yana da kuma tausayi da jin gari daga cikin matsalolin likitocinmu a yau akwai rashin zuwa aiki a kan lokaci fashi da makara an rubuta takarda an yi alkawari za a zo ofis karfe takwas ne ko karfe tara ban san ka'idar ku ba ni dai malamin makaranta ne na san dai takwas ake cewa mu je aiki amma likita ban sani ba ko karfe takwas ne ko tara ne ban sani ba amma wallahi malam za ka je asibiti manya-manyan asibitoci ka tarar da patient an yi layi sama da mutum arba'in hamsin in ba mai ka'ida ba ne ba ma akwai likitan da yake ware iya wanda yake gani akwai wanda kuma zube masa sukar za a zai ta yi amma wallahi malam za ka yi zuwa karfe goma da rabi karfe sha ɗaya wallahi bai zo ba yana can matarsa tana soya masa dankali da wainar kwai yana ci sai ya sha shayi ya koshi da saka nekta ɗinsa da ko abin nan sai ta ko karfe goma sha ɗaya wanda wani abun ya kamata ka yi wa mutum nan da nan da safe ka tura shi wajen jini a ɗauka ka tura shi wajen awon fitsari watakila blood fasting abin nan test za a yi watakila waya watakila mutum ya zo da yunwa bai ci komai ba to baka ma fara ganin patient ba sai karfe sha ɗaya wani ba za ka gan shi ba sai karfe ɗaya watakila in ma ka kai karfe ɗaya to yaya za a yi je a masa gwajin jini na shuga tunda ka same shi da alamun shuga ko ya za a je a ɗauki jininsa tunda da yawa na san aikin ku akwai lokacin da in yayi ba a ɗaukan jinin mutum to likitan shi ya sabbaba sai a saka dole sai ka dawo wani kuma daga ƙauye yake ya biya kuɗin mota ya kama abin nan an sa a ce gobe i dawo ya dawo kudin dan a ɗauki jininsa ya dawo kurin dan a dauki fitsarinsa ya dawo kurin dan a dauki wannan za ka sabbaba masa asarar wajen dubu goma sha biyar kudin hotel da kudin abinci wanda inda ka zo da wuri ka sallame shi da wuri da ya gama aikinsa ya tafi sai sati biyu ya dawo kuna makamancin wannan to ba a zuwa da wuri ba a zuwa da wuri kuma ga masu tashi da wuri mutum da ya zo fififififi yana duba mutane sai duba agogo sai ce masinja oya close my door rufe min kofa ka je ka ce musu na tashi wanda yake so mu gan shi in je asibitinmu a kaza a wuri kaza a layi kaza shi kenan ya tashi ya sallama mutane amma kuma a ka'idar gwamnati bai kamata ya tashi ba sai karfe kaza bai zo da wuri ba kuma ya tashi da wuri ya kamata likitoci su sani billahi azimu duk wanda aka ɗauke shi aiki da alkawarin karfe nawa zai fara kuma karfe nawa zai tashi to ya tabbatar idan ya zo kafin in ya zo ba a kan lokaci ba ya makara akwai tambayar Allah a kansa haka kuma idan ya tashi kafin lokaci akwai tambayar Allah a kanka ni lakcara ne a jami'a ina karantarwa amma wallahi duk wanda na makara ban zo ba ina gaya ɗalibai na ina neman apology suna mamaki wasu suna dariya ga malam yana neman afuwa malam mai bada kari ba yau yana cewa a yi masa afuwa bai zo da kan lokaci ba saboda na san wannan albashin an biya ni kuma Allah ta ya tambaye ni wannan is common a cikin lectures ina in dai na makaran ƙara mintuna to kan ce ɗalibai ina neman ku yi min afuwa ku yafe ni lalle uzuri ya tsere ni idan ko musu yadda ba a will compensated zan iya kiran ku in ce ku zo ranar kaza in biya mintuna idan na yi fashi ban zo ba in na yi fashi ban zo ba na san an biya ne wannan kuɗin wannan lacca to lalle kan sa wa ɗalibai lacca a wani lokaci in ce ku zo in biya ku bashin da kuke bi na gannan dole ne na yi shi saboda na san me amana shi amma me yasa likitoci ba sa wannan to akwai wannan matsala ta makara da tashi da wuri idan muka dawo kan abin da ya shafi notin notin waɗanda suke zama da wato masu jinya kenan waɗanda suke ba da magani suke yin allura na sani a aikin likitanci likita babban likita yana rubutawa marar lafiya magani za a sha karfe kaza za a yi allura karfe kaza haka ne ko ba ka bane haka ne shi kuma yana barin aiki ga nautin mai kula da mara lafiya shi likita ya gama aikinsa ya rubuta magani a je a siyo magani ko a ɗauko a asibiti ko a siyo magani aikin nautin ne ta zo ta yi wa mara lafiya allura ɗarfe uku na dare haka likita ya ko a zo a bashi magani ya sha ƙarfe bakwai na dare ko a zo a bashi magani ƙarfe goma na safe ko wannan allurar ƙarfe tara na safe za a yi to wallahi nosin nosin din nan in aka ba ku labarin ta abin da suke yi a wannan karya alkawarin likita da kansu suke karyawa mara lafiya bayi da ilimi bai sani ba a fayar dokar kai wallahi akwai waɗanda alluran ma ba sani ga maganin marasa lafiya sun siyo amma nosin din saboda negligence of duty wallahi sai gaba sai alluran ba wata allurar lokacin da za a yi ta ne ya kure kun san me yana can yana zaune yana hira da abokanansa ko yana chatting da waya ko ya makara bai zo ba ya kamata a bawa mara lafiya magani kafin ya ci abinci akwai maganin da ake bawa mara lafiya kafin breakfast amma wallahi saboda negligence na ma'aikatanmu za su isu bawa mara lafiya maganin nan sai ya zo ya ci abinci ya cika cikinsa kuma shi maganin yana aiki ne kafin a ci abinci yanzu kamar maganin hawan jini akwai wanda ake shansa kafin a ci komai maganin kaza akwai wanda ake shansa kafin a ci abinci to tunda ba a gidansu yake ba a gidanku yake asibiti yake kuma ya biya kuɗin gado ya biya kuɗin services nan duk abin da za a yi masa ya riga ya biya to amma wallahi malam sai a bashi bara a bashi maganin nan ba sai ya ci abincin na ya koshi kuma a zo a tattara wannan maganin da kike yake ce a bashi kafin ya ci abinci kuma a dura kuma ko kuma ma a bashi overdose saboda ba a duba ba ko kuma a bashi low ko kuma a zo a yi masa allura a lokacin da bai kamata a yi mai allura ba wannan yaren kun fi ni fahimta kun fi ni ganewa amma experience yau da gobe da kukan da mutane suke kawowa da masu bincike masu ilimi suke dubawa ai wani mai ilimi ne ya kawo uwarsa yana duba duk abin da aka rubuta da kuma bayar da magani wanda ba shi likita ya rubuta ba likita ya zai rubuta magani tara kawai sai sai nasu ne ce ko ka dama ku je ku sayo ba damuwa zai yi shi ma a ya kamata a samu consultation na dokta. idan likitan da ya rubuta wannan magani aka je aka neme shi a famasi din asibiti ko a waje ba a samu ba to aikin ko dai nosin din ne ko kuma dai wani aje a koma a gaya likitan nan maganin da ka rubuta ba a samu ba ka rubuta wani substitute sai ya rubuta amma sai mutum ya zo kawai ya ce marar lafiya ne fa zai je ya siyo maganin da ya ga dama sai ce ai kaza ma yana maganin kaza ku sai ya ce eh kai a zo a bayar kai ka bi jahili kenan jahili ya zama yana juya ka menene wato ainihin amfanin specialization din naka kwarewar taka mai amfani babu muna kira ga yan uwa ma'aikata irin wannan janibi na amana ne duka wannan abin da nake faɗa amana ne saboda wallahi akwai abubuwan da kuke wa mutane waɗanda tabbas tabbas abin ba da daɗin ji kuma na sani ƙungiyar ah, likitoci musulmi al'iman ɗin suna shirya lakcoci da yawa a asibitoci da yawa waɗanda suka ga dama suka zo suka ba da haɗin kai suna samun awanin akan wannan yanzu misali daga cikin laifin likitoci da matsalolin likitoci rubuta wa marar lafiya magani ba tare da dogon research ba kuma ku da kanku ku likitocin kuke karyata kanku da kanku haka ne yanzu akwai asibitin da idan ka zo wannan satin za ka ga wannan likita bayan sati biyu idan ka dawo wani za ka gani akan kujerar ba shi ba to kai daga cewa mara lafiya yana da ruwa kaza ka rubuta mai magani ya je ya siyo baka yi bincike ba wataƙila ma labari ka ji ana sha kar ka rubuta masa Shifa shifa mara lafiya fa kai fa wato kaman Allah sani ba ina nufin Allah na bauta ba kai kan kai ne A da Z ɗinsa duk abin da ka gaya masa duk abin da ka bashi ya yarda da kai to shine wannan babin amana din da nake gaya muku sai ka zo ka rubuta masa maganin da ba shi bane ba dan uwanka likita idan ya zo duba fayil ko ya a bashi maganin da ka sha previous magani yana gani sau da yawa wallahi likita zai zo ce kai baka da hankali ya baka wannan maganin za ka mutu sai fashin yayi kwance kwance ce ah, ai likitan da ya zauna sati mai zuwa satin da ya wuce na ai shi ya rubuta mu sai ya duba kuma ya ga siginetarsa sai ku rufa kanku asiri akan rashin gaskiya amma ka kuskure ka saki baki ka ce ya feshin wannan maganin da ka ci gaba da shansa da ya lalata ma hanta wannan maganin da ka ci gaba da shansa da ya lalata maka huhu wani ma cewa ya wani feshin da ka mutu da ka yi kwana uku na shan maganin da ya kashe ka ka ji sai ka ce ran a hannun hannunsa yake ka gigita feshin ka zo ka rubuta masa naka bayan wasu watanni kuma wani ma in ya zo sai ce ka daina shan wannan bai da kyau wannan bai dace ba ko likita ya ce wannan ya maka kaɗan ko kuma ce a wannan bai dace da ginin gaba. haka ake samun contradiction me yasa ni ba da ilimi akan wannan ko ne malamai ko ne likitoci me yasa rashin research ne a'a ko rashin kwarewa ne a'a ko kuma likitocin ne wani ya fi wani ko kuma haka maganganun naku yake dama haka ake a rubuta wannan agogi a rubuta wannan agogi to muna fama da wannan kuma wannan na kawo muku ababi na amana kukan da al'umma suke yi a kan ku na rubuta wa mutane magunguna da sauransu kuma akwai likitan da zai zo malam idan ya zo rubuta wa magani shi kuma ba zai duba ainihin ciwon da ya dame ka wani magani ne zai yi tasiri warkar da kai kai tsaye ba kawai zai duba yanayin ka ne idan ya ga kai talaka ne liski ne baka da wannan sai rubuta mai dangadanan magani je ta kada tunda Allah ya sani ku kun san akwai maganin banza kun kun san ba kowane magani ne da yake cikin da yake cikin kemis yake aiki ba Kun kun fi mu sani amma wallahi sai ya zo ya rubuta ma magani saboda ya ga rigar ka ba ta da kyau sai ya ce an ya rubuta ma mai tsada ba za ka saya ba to gwanda ka rubuta masa maganin da zai yi maganin ciwon kai a iya ilimin ka idan ya dawo ya ce ya masa tsada sai ka nemi wani wanda bai kai shi ba na wani kamfani sai ka ce akwai na kamfani kaza akwai na kamfani kaza amma amana wannan ya fi ƙarfi wannan ya fi kyau don wannan akwai kaza akwai kaza akwai kaza wancan kuma za ka daɗe kana shan sa kafin ya samu biyan bukata wancan kuma in kana da ciwo kaza ma wataƙila ma ba zai maka aiki ba wannan amana duk muna rasa ta ga bawa marasa lafiya magani ba tare da iyakance musu yaushe za su je na sha ba sai ka zo ka rubuta mara lafiya magani sai ya je ya oba magani har ya warke ma kuma ya ci gaba da shan wannan magani wani yana da kula da ka'ida daga baya magani ya zai samu so masa side effect ko ya zama addicted to it har ma ya zama baya tasiri a cikinsa to duka wannan jam'in uwana babi ne na amana wanda ya kamata mu kula da shi dangane da ba wa mara lafiya wato lokaci a ini a wato zan sha magani da kuma lokacin da zai daina shan wato magani bayan wannan akwai sakaci na rashin kulawa da tiyata ko aiki da ake mara lafiya yanzu akwai aikin da yana da haɗari yana buƙatar sai an yi shiri sosai a yi shi amma wallahi tun da an san najeriya ba a biyan diyan rai idan an mutu ba ku da wani sashen da yake bibiya in ma akwai sashen ɗin baya aiki yanda idan likita ya ba wa mutum magani ko ya masa aiki ya mutu sai an bincika an tabbatar mai ya kashe shi babu shi mu a Najeriya ba a sai aiki da shi ba ce babu gaba ɗaya ba wataƙila akwai amma it is not functional amma na sani a ƙasashen waje musamman ƙasashen larabawa da ni a ma'alaka da su da kuma ƙasashen turawa da na sani duk likitan da ya yi wa mutum aiki aka samu tadin mutuwa bayan ya yi aiki to yana zuwa ya fuskanci panel a zaunar da shi ya yi bayanin wannan aikin ya yi shi duk wanda ya ba wani fashin magani yana cikin shan wannan magani ya mutu kuma ana ga wannan mutuwar is abnormal mutuwa to zai fuskanci fanar wata rana a saudiya wani likita ya zo ya yi aiki wa wata baiwar allah ana aikin ta mutu kaga saudiya kasar ƙur'ani ne kasar musulunci ne kasar tausayi ne kasar wane ne amma wallahi malam a talabishin aka nuna aka ɗauki hoto malam an ɗauko ƙwararrun likitoci da suka iya wannan aikin manya-manya na kasashe da na kasar aka ɗauko likitan nan da ya aikin nan da nosis ɗin da suka taimaka masa aka jera su aka tashi yadda ka san kotu haka aka raunar da shi da kujera manya da likitoci suna tambaya lokacin da za a yi aiki ɗin nan yaya kaza an yi kaza eh na yi sai a tambayi nurses an yi sai an ce ina littafi ya rubuta sai a duba wai su duk abin da kai sai ka rubuta mm-hmm. to ya sai wani kuma sai tambayo a lokacin da ka zo yi masa aiki zuciyarsa tana bugawa kamar yaya kai da kanka za ka faɗa sai ka ce eh tana bugawa kaza ka ma duba ko baka duba ba sai su rubuta in akwai kuskuren ka za a rubuta lalle bai kamata kai masa aiki akan wannan ba a lokacin da ka zo za ka dura masa ruwa ka tambaye shi ruwan da za ka dura masa yana da ciwon zuciya previously yana da ciwon zuciya ko bai da shi eh ban tambaye shi ba a rubuta ne likita wallahi likita wajen goma sha biyu suna yi wa likitan nan malam a cikin ac yake amma wallahi malam tishu yake ta hana goge gumi a kan mace ɗaya ga ta mutu da haka suna bala'in kula su ɗan adam yana da daraja a wajensu amma mun fa a'a kwanan nan wani ɗan uwa ya ta mun fatawar ɗan uwarsa notin ce ta je gida ta buɗe kemis tana ba mutane magani kawai aka da aka kawo wata mata tana cikin rashin lafiya unconscious abin nan kawai sai ta je ta wani nau'i na ruwa ta bunka mata ba tare da ta yi diagnosis ta tabbatar da wani irin ciwo ne ke damun ta ba kawai ta fara bata ruwa malam tana shan ruwan nan tana shan ruwan nan billahi azimu matan nan kudu sai ta mutu daga baya wani likita ya zo yana tambaya wani irin ruwa aka sa mata aka ce iya ce ka ne a lokacin yaya kaza take wani irin ciwo ne a jikinta aka ce tana da kaza tana kaza tana ciwon zuciya sai ce waye wannan likitan da ya je ɗaura wa wannan mai ciwon zuciya irin wannan ruwan sai aka ce wani ce sai ce to kin kashe ta ashe wai akwai wani nau'i na ruwa ni ban sani ba ni ba likita bane akwai nau'in ruwa da ake idan mutum yana ciwon zuciya ba a ɗaura masa ko akwai wani adadi da ake sa masa ita ko bata bincika ba watakila ba sani ba da haka ta kashe wannan matar Shi ne aka bugo fatawa wai yanzu to za ta yi azumi duk da su fa marasa lafiyar ma wanda aka yi musu mutuwar su ba san wannan ba kawai ba wuce ne in an mutu Allah ya mata rasuwa wallahi ana cikin daura mata ruwa ta mutu ba a sani ba kuma nausin ne ta kashe ta to irin wannan za malam tana nan mai tarin yawa da muke da ita a cikin al'amuran ku ya kuri ba na haɗu ne dan in na haɗa ku ne ko an hana ku ne dan mu faɗi laifin ku ba cewa aka akai ana so a samu gyara ko ba ka bane akwai abubuwan da yawa amma mun fara da lokaci ba ga yanayin azumi ga zafin rana i hope insha Allah ta'ala wata haduwa na gaba bi idnillahi ta'ala za mu kawo suna nan barkate sun fi ɗari wallahi ina da fefa da ne akan wannan abu da yawa suna nan akwai wata lakta da ne irin wannan aka yada ta a duniya haka likitoci suke taimun waya wasu su gyara na wasu ce ba a yi musu adalci ba wasu ce ai feshin ɗin ma marasa mutunci ne ya za ka yi ma ba ka yi musu haka ba ya za ka yi da su to kun ga yanzu akwai laifuffuka na gwamnati su kuma ban ma fara faɗa ba da ya yaji ya mi komun cewa lokaci ya yi to haɗuwa ta gaba insha Allah Allah ya ba mu dama to za mu kuma faɗi negligence kuma na gwamnati don wani abun wallahi ba likitan ne gwamnatin ce ba ta da kulawa da harkar lafiya lalata harkar lafiya rashin kulawa da likitoci rashin kulawa da asibitoci an siyasantar da abin da ya shafi harkar asibiti an mai da shi siyasa a ɗauko wani saboda siyasa a bashi ya rike ta tabar gada yana barna ko kuma a ba wani matsayin da bai cancanta ba haka dai abubuwan ya zama yadda ka san gidan jam'iyya gurin jefa ƙuri'a haka mai da haka aka mai da harkar asibitoci shi yasa shugabannin asibitoci suke abin da suka ga dama suke tabar suke ga dama kuma da haɗin kai da ake samu duk likitoci kowa da wanda yake yi ina yin wani ba na yin wani akwai wanda in yayi ba za a iya mai magana ba akwai wanda in yayi shi kuma ana jin an rena shi za a yi masa magana duk muna da wannan lissafan ko misalan suna nan masu tarin yawa amma babu lokaci zan dakata a nan saboda yanayi na lokaci da na faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda nayi kuskure ko tun jama'a shi Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh